ta biyu cikin sujada subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika sarki ya tabbata gare ka ya ubangiji da gode maka allahumma gfirli